kuma muna cikin babinsa na hudu wanda ke bayani game da imani da ke magana game da aƙida mun kawo bayani game da inda Allah sifofin Allah masu yawa har mun fara shigowa cikin bayani game da abin da ya shafi kuma bangaren ah, manzanci domin yana daga cikin aƙidan musulman duniya su yi da sifofin Allah su yi da annabawan Allah da mala'ikun Allah domin mun shigo bangaren annabawan Allah mun ji ayar da mujaddadi yake kawo muna na cewa lalle Allah mai girma da ɗaukaka idan zai aiko annabawa to yakan aiko su matsayin su na mutane yakan aiko mutane ne mazaje ya aiko su zuwa ga al'ummomi daban-daban to wannan shine Allah Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura to daga nan kuma yau za mu tashi inda mujaddidi yake cewa wa asbata risalata muhammadin sallallahu alaihi wa sallama bi qawlihi lalle Allah mai girma da ɗaukaka ya tabbatar da manzanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama can muna magana ya tabbatar da manzanci generally sauran annabawa duka gaba ɗaya Allah tabbatar cewa Allah ya aiko su a wancan aya to amma kuma a wannan kuma ya tabbatar da manzon Allah manzon Allah ne khasatan dole ne sai ka yi da manzon Allah annabi Allah ne sannan zaka shiga musulunci don sai ka faɗi kalimar shahada kalimar shahada ta kumshi cewa manzon Allah manzon Allah ne don sai ka ce ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah wannan dole sai musulmi ya faɗi shi sannan zai zama musulmi idan mutum bai yadda da ɗaya daga cikin wannan ɓangarorin guda biyu ba kaga ba musulmi ne ba sai ka'idar cewa lalle ba a bautan kowa sai Allah sannan wannan bautar da za ka yi ka'idar cewa ka yi ta bisa koyarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah manzon Allah ne annabin Allah ne to wannan dole zai sai musulmi ya yadda da wannan to shi yasa Allah tabbata ma cewa manzon Allah manzon Allah ne yake Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah Muhammad ai manzon Allah ne ba shakka wa asbata kaunuhu a an akhiral ba'a san kuma ya tabbata mana cewa lalle manzo Allah shine karshe ga aikowa annabawan Allah sai da aka aiko su duka suka zo suka yi rayuwar nan tasu ta duniya suka kira zuwa ga addinin aka gazganta su wasu suka karyata wasu suka gazganta Allah ya ba annabawa nasara haka dai abun ya ta tafiya da haka haka haka aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zan shine karshe daga bayansa ba taba samu wani annabi ba kuma ba za a taba samu ba Allah ce wa khataman nabiyina ma kana Muhammadun abadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina manzo Allah ba baban kowa ne ba cikin mazajen ku sallallahu alaihi wa sallama walakin rasulullah sai dai shi manzo Allah ne kuma bayan kasance sa manzo Allah wa khataman nabiyina shine cikamakin annabawa ba annabi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabawa daga manzo Allah an ruhi wa asbata sidiqar rusuli kuma Allah ya tabbata mana cewa wa'annan manzannin gaba ɗayan su dukkanin su masu gaskiya ne cikin abin da suka zo da shi daga wajen ubangiji su domin Allah ce wa sadaqal mursalun manzanni sun yi gaskiya a duk labarin da suka bayar a duk abin da suka iyar daga wajen Allah ya tabbata gaskiya ne wa asbata amanatahum biqawlihi kuma Allah ya tabbatar cewa wayanna annabawan suna da cikakka amana masu amana ne ba sa da yaudara inda Allah ke faɗa fi ta qawlihim yana haka yake muna maganganu wa'annan annabawan yana cewa inni lakum rasulun amin ni gare ku manzo nike amintacce annabi hudu ya faɗi wannan maganar annabi salihu ya faɗi wannan maganar su annabi nuhu duka sun faɗi inni lakum rasulun aminun ni manzo nike zuwa gare ku kuma amintaccen manzo mai amana to kaga ya nuna mana annabawan Allah masu amana ne wa asbata tablighahum kuma Allah ya tabbata mana lalle sun iyar da manzanci ba wani abun da adda zaura wanda ba basu iyar ba duka abin da ke zama alkhairi sun fada duk abin da ke zama addini sun fada ba wani abin da da sara wani bai zuwa bayan annabawa su wuce ya kaguna shi addini ya ce kuma addini addini nan babu shi da alaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya zo ya iya da manzancin da Allah ya turo shi Allah ya sauko mai da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan yau na kammala muku addinin ku addini addinin musulunci kuma na dan muku da addinin musulunci ya zama addinin ku na kammala muku wannan ni'ima ta addini saboda ka babu wani addini in ba addini na bana riga na cika shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ga ya tara sabai a haji a ranar arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke tambaya mutane dubban mutane yana saman mimbari yana musu hudu ba yace za a yi muku tambaya ran tashin kiyama game da ni cewa na iyar da manzancin ko bai iyar ba ina tambayar ku tsakaninku da Allah na iyar ko ban iyar ba ku faɗi sai suka ce ballagta ya rasulallah manzon Allah ka iyar da wannan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga yatsunsa masu albarka sama yake Allahumma shadi ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya sake dawowa ya nuni sabon yake eh, hal ballagtu shi wai na yadda wannan manzancin suka ce ballakta ya rasulallah manzon Allah ka iyar ya kai manzon Allah manzon Allah sake daga hannunsa sama ya nuna sama ya ce Allahumma shadi ya Allah ka shida yi haka so uku wanda ke nuna mana manzon Allah ya iyar da manzancin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa yake cewa a hadisinsa sa tabbataccen hadisi ingantaccen yace babu wani abun da ke zama alkhairi gare ku wanda zai kusanta ku daga aljanna ya nisanta ku daga wuta face na gaya muku shi ba wani abin da ke zama sharri wanda ke kai ku ga wuta ya nisanta ku daga aljanna face na gaya muku babu abin da ban gaya muku ba na alkhairi duk addini na riga na gaya muku Sai da manzo Allah ya iyar da manzanci mutum bai zama musulmi sai ya kudurta haka a zuciyarsa kuma sai ya yi da haka duk abin da ke zama addini ne wanda ake yi don samun lada annabi ya yi bayani kwatta filla ya iyar bai ɓoye komai ba shi yasa Aisha take cewa duk mutum mutumin da ke raya cewar manzon Allah ya ɓoye wani abu na cikin manzancin to ya karya yawa Allah karya yawa manzon Allah karya manzon Allah bai ɓoye komi ba ya iya da manzancin gaba ɗaya wannan aƙida ce ta dole dole ga duk musulmi sai ya yi da duk wanda ke da aƙida cewa manzon Allah akwai wani abun da bai faɗa ba sai daga baya aka samu wani mai albarka mai albarka ya zo ya iyar to wannan yana so ya nuna cewa manzon Allah bai yi da manzancin ba wannan kuskure ne kuma wannan kafirci ne to aƙida ce ta musulmai kamar yadda mujaddid yake tabbata mana cewa dole mu yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyar da manzancin sauran annabawa Allah gaba ɗaya sun iyar da manzancin ina hujja a Qur'ani Allah na cewa allazina yuballighuna risalati Allah wa'inda ke iyar da manzancin Allah annabawa Allah sun iyar da wannan manzancin na Allah da ya turo su da shi wa asbata kaunuhum yatazawwajuna kuma ya tabbata mana daga cikin sifofin annabawa su mutane ne masu aure suna aure Allah ya tabbata muna wannan to dole ne mu yadda da wannan kar ka dauka annabawan Allah ai ba sa aure annabawan Allah ba irin mutane ne ba wayanda ke shawar aure su a'a annabawan Allah mutane ne masu shawa irin ta mutane masu kuma ci iri yadda mutane ke ci masu tafiya a doron ƙasa kamar yadda mutane ke tafiya masu iyaye masu ƴaƴa duka annabawan Allah haka suke don mi don ga Allah yana faɗa da kansa yana cewa waja'alna lahum azwajan wa zurriya muka sanya musu mataye suka aura wa zuriya muka ba su zuriya suka haihu to wannan duk aqida ce ta musulmai wanda wajibi ne musulmi ya yadda da wannan واثبت كونهم ياكلون الطعام wayabi'una wa yashtaruna mujaddad yace kuma lallai Allah ya tabbata muna annabawa Allah suna cin abinci annabawa Allah suna saya da sayarwa annabawa Allah suna shan abun sha annabawa Allah suna sayarwa su saya duk suna wannan bi domin Allah na cewa la yakuluna fil aswaƙi. lalle ba wasu annabawan da muka aiko kamin ka manzo Allah face na annabawan suna cin abinci annabawan suna zuwa kasuwa domin kasuwanci to kaga wannan aqida ce ta musulmai wanda wajibi ne mu yadda da haka mu yadda cewa annabawan Allah mutane ne wayanda suna ci kuma suna sha wannan shine a wajibi ga dukkan musulmi ya yadda da wannan ya amince da hakan kuma ya Allah ka sa mu dace haka kuma Allah yake tabbata muna cewa wa'annan annabawan wa asbata kaunul maut bil ajali Allah ya tabbata mana inji majaddadi cewa ba a mutuwa sai lokaci yayi duk yadda kaga mutum to in lokacin mutuwa sabba ta yi ba ba zai mutu ba duk sadda kaga mutum ya bar duniyan nan to lokacin barin duniyan yayi kenan shi yasa ya bar duniya Allah ya gaya muna haka da aina idza jaa ajaluhum fala yasakhiruna sa'atan wala yastaqdimuna Allah yake cewa lallai idan lokacin su yayi lokacin aya adab lokacin mutane idan lokacin yayi fala yasakhiruna sa'atan ba a jinkirta musu ko da sa'a ɗaya ne ko da awa ɗaya ne Allah bai jinkirtawa wala yastaqdimuna kuma ba a gabatar da su su mutu tun lokaci bai yi ba mm, mm, lokaci na yi za ka bar duniyan nan eh, kuma lokacin bai yi ba ba yadda za a yi ka bar duniyan nan saboda ka wannan duk yana da ce aqidar musulman duniya gaba daya wa asbata tasbital mu'minina inda su Alil qabri kuma mujaddadi ya tabbata mana wannan gurin cewa Allah ya tabbata mana cewa muminne idan aka je ya bayan ya mutu an sa shi a kabari za a yi masa tambayoyi to amma Allah zai ba shi dama ya amsa wa'annan tambayoyin idan dai kana da imani da Allah ka rayu kana musulmi kana bauta Allah shi kade baka hada shi da kowa a wajen bauta ka bi manzonka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ka bi sunnar manzo Allah ka raye sunnar manzo Allah ka karantar da sunnar manzo Allah ka tsaya akan sunnar manzo Allah akan aqida akan aqida musulunci to kana mutuwa ranta eh, kana mutuwa aka je aka gina kabari aka saka aka mala'iku za su zo su maka tambaya wannan tambayar da za su yi ma Allah zai baka dama ka amsa tambayoyin gaba ɗaya kai fasin shi nan sai a ce ma to kwanta ka hutawarka eh, yanzu za ka jira kawai tashin kiyama domin ka shiga aljanna amma za a yi ma wuyarin ɗin aljanna a jawo ma ni'imomin aljanna su taso daga can su rinka shigowa cikin gidanka kamar yadda kasa ana jawo ma nefa a gidanka haka za a jawo ma wannan ni'imomin aljanna su rinka shigowa cikin kabarinka wannan duk mumini sai ya samu haka wanda ba mumini shi kuma yana mutuwa za a zo a yi masa tambayoyi sai ya kasa karɓa wa'annan tambayoyin kuma da ya kasa karɓawa, to mala'iku za su yi na mala'ikun za su yi masa dukan da da a ce wani dan adam zai ji wannan duka a duniyan nan da zai faɗi ya mutu ka ji kawai dai wannan ƙarar na wannan dukar to da za ka bar duniyar nan za a yi masa wannan dukan kuma daga nan za a ci gaba da yi masa azabar kabari za a yi masa wuyarin din wuta kamar yadda aka yi madan aljanna wuyarin aljanna shi ko za a yi masa wuyarin wuta bala'in wuta da dahin wuta da musibar wuta za ta dinka kawo a cikin kabarinsa kuma za a ci gaba da yi masa wannan azabar har ran tashin kiyama wannan duka ya tabbata a littafin Allah duka ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi yasa jaddada yake ce muna lalle za a tabbatar da mumini a ran tashin kiyama in ka masa tambaya a kabari zai amsa wa'annan tambayoyin Allah na cewa yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya Allah yakan tabbata ma masu imani da magana tabbatatta da ce kalimar shahada za su rayu suna faɗin kalimar shahada za su rayu suna da imani su rayu suna da aqida wa haka nan lahira idan suka je Allah zai ba su dama su tashi da aƙida. shi yasa Abdullahi dan Abba yake cewa mumini idan aka tambaye shi cikin kabarinsa aka ce masa man rabbuka zai tashi ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah da ya ba da wannan kalimar shahada ya tashi da ita dukkan sauran tambayoyi an gama dama za a taba mutum tambayoyi ababe guda hudu a ce masa man rabuka wane ne ubangijinka in ya bada amsa sai masa tambaya ta gaba ma dinuka in ya bada amsa a yi masa tambaya ta gaba ma nabiyuka in ya bada amsa a yi masa tambaya ta gaba ma amaluka wannan duka za a yi ma tambaya a yi ma tambaya game da Allah ai ma tambaya game da annabinka ai ma tambaya game da addininka ai ma tambaya game da aikinka wayannan tambayoyin guda hudu duk musulmi duk kahiri kowa sai amma wayannan tambayoyin musulmi zai samu ansa ba wai hadda cewa za ka yi tunan duniya ba baka da aqida baka biyar Allah baka biyar manzo Allah wai ka haddace man rabbuka rabbi Allah ma dinuka diniyal islamu man nabiyuka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma amaluka amali al islamu ko kuma as-salatu was siyamu wa kaza duka wai ka haddace wai wannan shine kawai da ka mutu ran tashi kiyama wallahi mantawa za ka yi da zai sa ma ka rike wannan ka amsa daidai shine ka tsaye da tauhidi shine ka tsaye da musulunci shi ne ka tsaye da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama da ka mutu da wannan shi kenan ka haddace ba ka haddace ba to zaka amsa amsa correctly zaka yi passing amma dai duk lokacin da ka mutu baka da tauhidi to wannan babu wasu wucewa Allah shi ba mu iko rayuwa kan aqida ya ba mu iko rayuwa bisa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na'am wa asbata azabal qabri kuma Allah da kansa ya tabbata mana akwai azabar kabari wannan wajibi ne duk musulmi da wannan cewa lalle akwai azabar kabari domin Allah yana faɗa a cikin littafin sa mai girma akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal hun lokacin da mutuwa za ta zo ma arna wayanda ba sa da aqida wayanda ba sa bi Allah ba wayanda ba su bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'iku mutuwa suka zo za su ɗebe rayuwarsu abin da za su ce musu akhriju anfusakum ku fitar da kanunku da kanku ku fitar da rayuwarku fitar da rayuwarka da kanka da kanka al yawma tujzauna azabal hun yau za a ɗanɗana muku azaba ta wulaƙanci ya nuna akwai azabar karbari kenan domin an ce yau zaka sha azabar kabari domin lokacin da zaka a lokacin zaka shiga kabari domin abin da ake nufi da rayuwar kabari ba wai dole sai an saka cikin kabari ba da mutum ya riga ya mutu to ya shiga cikin al'ayatul barzakhiyya wannan rayuwa ita ce ake nufi da azabal ita ce ake nufi da hayatul qabri hayat al barzakhiyya rayuwar da za a yi bayan an mutu a wannan rayuwar duk wanda ya wannan wanda ya mutu zai shiga wannan rayuwar don da ma da da baka wato guda hudu dabaka ta farko shine lokacin da mutum kwata-kwata kwata-kwata babu alamarsa kwata-kwata babu shi eh, hal ata alal insani hinun min ad-dari lam yakun a mazkura, zamani ya yi dan adam lokacin da babu shi gaba daya duka ne muka gani mu nan an yi lokacin da bamu domin an yi lokacin da babanka ba a haife shi ba lokacin da ba a haifi babanka ba ba a haifi mahaifiyarka ba kai kana ina to kaga wannan rayuwar daban take kada ce alamun zarra bayan wannan kuma kayi lokacin da kana cikin cikin mahaifiyarka wannan rayuwa ta biyu kenan cikin cikin mahaifiya lokacin baka san inda kake ba baka san abin da ke ma daɗi ba baka san wannan yanzu da za a ce ma ya cikin mahaifiyarka take ya wannan rayuwar take ya kajiya kana cikin cikin mahaifiyarka baka sani ba to amma kuma kai da kanka ka yadda da kai wannan rayuwar kai rayuwa cikin cikin mahaifiyarka wannan shi take rayuwa ta biyu rayuwa ta uku ita ce rayuwar da kowane mutum zai a doron duniyar nan ni mu gashi na muna rayuwa a doron duniya mu je mu dawo mu je mu dawo tun ba ma iya tafiya har mun iya tafiya ba ma iya magana mun iya magana ba ma iya shekawa da gudu gashi muna shekawa da gudu gashi haka haka haka haka haka har karshe rayuwar kuma wannan rayuwar duniya kenan ita an rayuwa ta uku rayuwa ta hudu ita ce rayuwar da dan adam zai yi bayan ya bar duniya rayuwar da za yi bayan mun bar duniya ita ce rayuwar mi. ita ce rayuwar da ake yi kamin tashin kiyama rayuwa ta biyar kenan rayuwa guda biyar ne rayuwa ta biyar ita ce wadda za a yi bayan an taso tashin kiyama domin kowace rayuwa ta sha bamban da ƙyar'uwarta. wacce rayuwa kamin ka zo cikin cikin mahaifiyarka daban bayan ka zo cikin mahaifiyarka rayuwar ta sha bamban da wacan wannan da za ka yi kuma bayan ka zo duniya shi ma daban domin in ka zo nan duniya ba irin rayuwar da kai cikin cikin mahaifiyarka ba irin ne zaka iya yanzu ba daban ne haka rayuwar da zamu yi bayan mun mutu kuma kamin a yi tashin kiyama ita ma daban take wacce rayuwa ta biyar ta karshe wadda zamu yi lokacin da Allah mai girma da ɗaukaka yayi tashin kiyama ita kuma daban ne domin a wannan lokacin wannan rayuwar bayan an yi tashin kiyama to kaga eh, eh, ah, jikinka da rayuwarka gaba ɗaya na har abada ne ba a mutuwa wannan eh, ya sha bamban da kowace rayuwa kuma to wayannan duka wajibi ne mu yadda da wannan wajibi ne mu yadda da wannan saboda ka wannan rayuwar da za a yi bayan an mutu rayuwa ta hudu kenan kamin ta karshe ta ran tashin kiyama wannan lokaci akwai azabar kabari akwai ni'imar kabari wannan wajibi ne duka musulmi ya yadda da wannan wa asbata ni'matahu Allah ya tabbata cewa yana da ni'imomi Allah yana da ni'imomi a aljanna yana da ni'imomi a duniya ka yadda da cewa lalle akwai ni'imomin kabari wannan kai da bayan kai da akwai azabar kabari kuma to kai da kuma akwai ni'imomin kabari inda Allah domin Allah yana cewa fa amma in kana minal muqarrabina farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin Allah na cewa fa amma in kana minal muqarrabina amma idan bawan Allah da ya rasu yana cikin mutanen da suke makusanta ga Allah masu biyayya ga Allah to shi kan farauhun wa raihanun to lalle ne yana cikin farin ciki yana cikin jin daɗi da kanshi wa jannatu na'im kuma yana da aljannan ni'ima kenan akwai ni'ima cikin aljanna akwai ni'ima kami a shiga aljanna shine kabari domin da ka mutu za a faɗa ma wannan wa amma in kana min ashabil yamin amma idan yana cikin mutanen da za a ba littafi su ta hannunsu na dama su ma wa'anda su kuma suna da daraja su ma kansu amma ba su kai darajar muqarrabina ba domin mu su ma masu imani mataki mataki ne akwai masu imanin muqarrabuna akwai masu imani ashabul yamin to su kuma fa salamun laka min ashabil yamin za a ce maka aminci Allah ya tabbata gare ka kana cikin ashabul yamin ga ga naka position ga naka mukami ga naka matsayinka sai a gaya ma to wannan lokacin kaga lokacin da kana cikin muqarrabina kaga an gaya ma matsayinka da ka mutu sai a faɗa maka inda ke wannan kuma kana cikin ashabul yamin nan ma kuma sai aka gaya maka aka ce kana cikin ashabul yamin ga kuma ni'ima ta ashabul na'im za a baka ta ashabul yamin za a baka wannan ni'ima to kaga wani ya nuna kenan da mutum ya mutu zai san matsayinsa ba sai ai tashin kiyama ba tun wannan lokacin zaka sani kamar da muka bayani a dazu idan kai da aljanna ne za a gaya ma kai da aljanna ne kun ka huta za a yi ma wuyarin ɗin aljanna a kawo maka cika da jin nimomi kai ka san da ai tashin kiyama ka san inda ka na a wannan lokaci aka ce manzo Allah ke cewa sai shi mumini bayan an masa wannan bushara an masa wannan duka sai ce to ai tashin kiyama domin ya matsu bai shiga aljannan ba shi ko arne da aka masa bushara da azaba aka ce masa kai dan wuta ne kuma aka yi masa wuyarin din wutan to lokacin zaka ji yana cewa ya Allah ka ai tashin kiyama domin ya ga bala'in da zai fuskanta idan aka yi tashin kiyama ya wuce wannan bala'in da yake cikin sa a hali yanzu wannan sai yasa sai ya ce don Allah Allah kar ai tashin kiyama shi ko mumini lokacin yake cewa ya Allah ai tashin kiyama shi ko saboda yana ganin duk ni'imar nan da aka masa na wuyarin din aljanna na jin daɗi cikin kabarinsa akwai kwanta ka huta ba yunwa ba kishirwa ba rashin lafiya duk ko da rashin lafiya ce kai ta kan rasu a wani lokacin to daga da rasuwarka rashin lafiya kuma ta kare yanzu lafiya zaka samu karra jin daɗi zaka samu karra to a wannan lokacin duk wannan bai isar ka saboda mi saboda ka ga ni'ima da ke cikin aljanna shiga aljanna sai ka ce ya Allah ayi tashin kiyama domin mu shiga aljanna da Allah zai karbi addu'o'i wayannan da yanzu tuni an gama da tashin kiyama to sai Allah ce kwanta mi kake gaugawa ai shiga aljanna kamar ka shiga yanzu ne ci gaba da jin ni'imar ka ta kabari aljanna na nan tafi zaka shiga aljanna to ya Allah ka gwada muna wannan bushara Allah ka sa lokacin da zamu bar wannan duniya mu ji wannan bushara wannan mujaddidi ya tabbata mana kenan tabbas ba shakka lalle akwai azabar kabari lalle akwai ni'imar kabari wa asbatal basa kuma lalle Allah da kansa ya tabbata muna cewa akwai tashin kiyama Allah cewa nasata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur Allah lalle wa anna sa'ata atiyatun tashin ƙiyama tana nan ta ba shakka la raiba fiha babu shakka cikin game da tashin kiyama wa anna allaha yab'athu man fil qubur Allah yana tayar da wa'anda ke cikin kaburbura Allah ya tabbata muna wannan wa asbata al-hashara hashara hashara kuma Allah ya tabbata muna lallai za a tayar da jikunan mutane kar ka dauka cewa za a tada kai ne ba da jikinka ba saboda mi ai jikinka ya riga ya zama kasa kasa ta canye eh, sannan menene duka ah to ai an yi zama da cewa babu wannan jikin naka kuma Allah ya yi shi to tuna ko Allah ya yi shi can babu shi yanzu ma zai sake dawowa da shi Allah zai dawo ma da jikinka wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada Allah yana cewa muka tattaro su duka muka tayar da su falam nughadir minhum ahadan ba mu bar kowa ba cikin ba mu bar komai ba duka kowa mun tattaro shi mun tare su ya nuna kenan za a tayar da mu wani abin da Allah ya faɗa kenan ai la ku ahadan minhum ba mu barin kowa duka ba a mantawa da kaci ka an yi tashin kiyama amma wani ka an manta da shi yana can kasa ba taso ba babu kowa da kowa zai tashi da babba da karami da yaro da uh, wane ne da mace da namiji da kowa ne wannan yana nuna mana cewa iko ne na Allah kuma wannan aqida ce ta aqida ce ta musulmai dole ne musulmi sai ya yi da wannan wa bata ita al-kutubi qawli Allah ya tabbata mana kuma akan bayar da litafai a ran tashin kiyama za a baka littafinka na aikinka idan aiki alkhairi kai ka gani a rubuce idan ma sharri kai zaka gani a rubuce Allah ya tabbata mana wannan a cikin alqur'ani sa inda Allah yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini duk wanda aka ba littafinsa da hannunsa na dama wannan fi haƙƙin mu'minina kenan haƙƙin mu'mini su ake ba littafinsa da hannun dama wa bi sai ce kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi wanda aka ba littafin da hannunsa na hagu wannan kuma fi haqqil kafir kafiri kenan aka ba hannu ake ba littafi da hannunsa na hagu mumini a bashi littafi a hannunsa na dama kafiri a bashi littafi da hannunsa na hagu to kaga wannan duk Allah ya gaya muna wancan mu'minin da aka ba littafin sa a hannunsa na dama hukuncin sa daban wannan da aka ba littafin sa a hannunsa na hagu hukuncin sa daban wannan hukuncin musulmai zai haushi zai shiga aljanna zai yi farin ciki zai yi murna wannan kuma da aka ba littafin sa a hannunsa na hagu shi ko hukuncin sa kahiri ne shi kuma nan kuma za a yi masa zai sha azaba zai sha bakin ciki zai sha damuwa Allah shi kare mu wa asbata wazan al'amali bi qawlihi kuma Allah ya tabbata mana lalle za a auna ayyuka shi ma dole ne musulmi ya da wannan za a jiran tashin kiyama a auna aikinka wanda ka zo da shi kowa zai zo da nashi aiki dauke bisa wuyansa sai a kawo sai a auna eh kuma koda kana ganin aikin ka mai yawa ne mugun aiki shi ko aikin kore bai da yawa ka ai ko ba auna ba ka san matsayin ka mm, Allah bai ce mm, sai dai an auna ko ku a aikin ka na kwarai mai yawa mugu aiki kada ce to dai za a dai auna don a gani domin shi Allah ba zalunci Allah mai adalci ne yace wa naba'ul mawazin al-qist li yawm al qiyama za mu aje ma'aunai na adalci ran tashin kiyama kowa a masa aiki kowa a masa aun aikin sai gani wannan ran tashin kiyama kenan wa asbatal hisaba kuma Allah tabbata mana za a yi hisabi kowa ya san matsayinsa a baka ladanka da ka zo da shi a baka zunubinka da ka zo da shi wanda ya firin jayi sai ka yi can yace yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsayawa kenan ranar za a tashi a yi hisabi wannan duka Allah ya tabbata muna su a Qur'anin sa a littafin sa ya tabbata muna a sirat akwai siradi wanda za mu je mu tsallaka kuma siradi yana saman jahannama in ka aiki na kwarai ka tsallaka in ka mugu aiki ka fada cikin wannan wuta Allah ka kare mu wa in minkum illa wariduha ba wani ɗaya daga cikin sai ya tsallaka wannan aljanna eh, sai ya tsallaka wannan wutar zuwa aljanna duk kowa sai ya bi nan wani ya shiga ciki eh, ya tsallaka zuwa aljanna wani kuma sai ya fada gurgur don aikin ka gwargwadon da zaka tsallaka wani ya zo a guje ya wuce wani kamar kyaftawar ido ya wuce wani kamar gudun tsuntsu ya wuce wani kamar doki ya wuce wani kamar gudun mutum ya wuce wani kuma yana jan gindi wani ma sai ya fada ciki ya Allah ka kare mu shi yasa Allah ke cewa fahaduhum kamar da mujarrid ya kamuna fahaduhum ila siratil jahim ku kawo su bisa ga hanyar wutar jahim kenan ku aza su bisa ga hanya ta siradi su hau su wuce mai tsallakawa na mutumin kirki ya tsallaka wani kuma wanda ba mutumin kirki ba ya fada ya Allah ka ba mu ikon tsallaka siradi ana ake nuna min lokaci yayi abuna makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna a madadin mai wannan shiri Ibrahim Salihu Isa da kuma wanda ya sada ni da ku Bashar Aminu Sabu. ni da ni gabatar Abubakar Usman Riba ke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik